وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ذلك وتر ربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu da ashirin miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau da muka dawo zuwa ga ainihin karatun da muka saba yi a wannan unguwa mai albarka bayan tsawon hutu bayan wani hutu mai tsawo da aka yi hutu na ainihin covid-19 an yi hutu kusan mai hutu ya kusan na shekara guda kaga wannan a sai dai Allah subhanahu Ta'ala ya zama to kada Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan hutun to yau zamu zamu fara yin karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin da ya fi shahara da masallacin Musa Road opposite SMC quarters a wato mun fara karatu a nan wajen ne wato saboda ainihin ana aikace-aikace a asalin masallacin da muke yin karatu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sa mu fara a sa'a yau za mu tashi shafi na 162 dari da ku? da cikin na ne shi ko alfa'ida na'am bismillahir rahmanir rahim fa'ida ta biyar al khadib al-baghdadi Allah ya masa rahama ya ce ka sani lallai zuciya wata gaba ce daga cikin gabobi tana iya jure ma wasu sashen abubuwa sannan tana gajiyawa daga wasu abubuwa an gane ku yadda ka san sauran gabobi suna iya jure ma wasu abubuwa suna gajiya mu wasu abubuwa haka nan ita ma zuciya ita ma haka take an gane ku ya kamilu ba a na na'am haka kalbisin lazi ya tamil Kamar jiki wanda yake iya jure ma wasu abubuwa ko ba'adun nas menene ba'adun na ya tamilu mi'atai da ridilin wasu sashen mutane sukan iya jure ma ridili ɗari biyu za ga wani mutum zai iya cicciban ainihin ridili ɗari biyu daga cikin mutane akwai wanda yake gajiyawa daga ridili ashirin ma ba ma ɗari biyu ba kuma kuma hakanan daga cikinsu akwai wanda zai iya tafiya wajen farsaki farsaki daya wajen mil goma sha shida a cikin yini daya kuma wannan ba zai gajiyar da shi ba zai yi tafiya mai tsawo ba tare da ya gajiya ba daga cikinsu akwai wanda zai yi tafiya wani sashen mil sai wannan tafiya ya gajiyar da shi ko ba ka ba za ga wani mutum ɗan tafiya zai sai kama shi. wani kuma zai yi tafiya mai tsawo ka gan shi lafiya lau ba matsala daga cikin mutane akwai mai ci daga cikin abinci ya ci ainihin ridiloli da yawa shi wannan ridili wani ma'auni ne nasu na larabawa kamar yadda mu muke amfani da loka ko to sun suna amfani da ridili a matsayin ma'auni kama a ce daga cikin mutane akwai wanda zai iya cin lokoki da yawa daga cikinsu akwai wanda ridili guda zai ainihin zai gundire shi eh. ko abin da ke kasa da a jarifili ya gundure shi haka nan shi ma zuciya daga cikin mutane akwai wanda yake haddace fallayen takarda guda goma a ɗan lokaci kaɗan lokaci kaɗan ka gaya ya haddace fallon takarda goma daga cikinsu akwai wanda bai haddace rabin fallon takarda a yi ma a kwanaki sai ya kwanaki yana kokarin ya haddace rabin kwalli ya kasa to idan wannan wanda gwargwadon haddan shi rabin kwallon takarda ne idan ya tafi yana so ya haddace kwallon takarda goma da kuke tunani ba za a ji jiki ba wato saboda yana so ya kwatanta kanshi da waninsa a na wajen sai kosawa ya rufe shi zai gaji an gani, mutumin da yake haddace fallon takarda a rabin fallon takarda da kyar a cikin kwanaki sai yana so ya haddace fallayen takarda nawa wajen goma yana so ya kwaikwayi wancan kasan ku ya ɗauko ma kanshi wahala ko ba haka ba to irin wannan in ya fara hadda tun yana hadda yana jin daɗi sai ya fara kosawa ka gama baya san ma karatun karatun da ya ishe shi sannan kuma wato wato harzuka harzuka zai riske za ga ya harzuka baya san karatun zai manta da abin da ya haddace kuma ba zai amfana ba da abin da ya ci. ala likidari ala likidari ya buƙa fi ma la yastabriqu kullu nishadi ko wato kowane mutum ya takaita akan gwargwadon da ya buƙa fi ma mu kula na shaɗi? wanda abinda ba zai ƙarar da dukkan nishadin shi ba ya wanzu a gare shi abinda ba zai ƙarar da dukkan nishaɗin shi ba ya wanzu a gare shi kada ya zo ya zo ya ɗauko abin da zai sanya dukkan nishaɗin shi gaba ɗaya ya kare domin lalle wannan ya fi taimaka ma mutum wajen neman ilimi wato daga cikin ƙwaƙwalwa wanda yake mai kyau wato fiye da ainihin kwakwalwa mai kyau da kuma malami mai hazaka na shi ya sanya za ga wasu ɗalibai idan sun je kasashen waje karatu wani sai kusan hauka ma kamar ɗaliban da suke zuwa misar karatu idan suna yin digiri akan ba su manya-manyan muzakirori a cikin su to kuma kwakwale ba iri ɗaya ba ne su kuma su kuma uh, su kuma wa'annan lecturerin ba ruwansu da kwakwalwansu kawai tunda ka zo karatu za su baka ne kawai wani zai yi ta karatu kamar zai yi hauka wani ma yana samun ɗan ƙaramin kowa haka saboda a marhala na digiri a misira wato mafi yawan karatun su hadda ne kuma idan aka baka in aka baka ainihin wani aiki ana so ka kawo abin da yake cikin muzakira ne ba wai fahimtar ka ba su a fahimtar lakcarori mutumin da yake da ah, karatun digiri bai kai matakin yayi istinbadi ba kawai ana so ne kawai an tambaye shi ma huwa kaza kawai yanzu go abin da ya karanta yau idan ya kai marhala na master a lokacin da ake so a ga menene kwakwalwar shi ya fahimta a wajen ba kuma hadda ake bukata ba karatun da aka tambaye shi ya kawo fahimtar shi akan matsalan to a nan za a saurare shi kuma za a bashi maki to shi yasa ɗaliban da ke digiri wani in yayi digiri bai ƙara mashi awon ya ƙara komawa azhar ya gudu kenan yana da wuya ga ɗan Najeriya ya yi karatun digiri a azhar ya ƙara komawa azhar zai ci gaba da master dan ina jin yana da wuya ka iya nuna ɗan Najeriya guda da ka sani wanda ya yi karatu a azhar bayan digiri ya ci gaba sai dai ya samu wannan jami'a a dan gefe haka jami'a wanda ake dan biyan kuɗi ya samu gefe dan rabi ya je dan karanci masar ya dawo ko kuma ya kuma ya zagaya ya tafi can Sudan ya tafi Sudan nan da wasu yan wasan yan shekaru kawai an bashi masar ya dawo da tsoro. a fahimta ko na'am manhaju ahli sunna wal jama'a na'am بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء ما وجد وزن بني هو نري shaɗi na musulmi shi ne mutum ba eh na ba hali Shin al'umma sun yi ittifaki gaba ɗaya akan zaluncin giya da kuma tunkuɗe ainihin kyawawan ayyukanta, kyawawanta, kyawawan al'amuran giya ɗin misali? Ya zama to mutane ba sa ambaton wani abu game da giya sai dai ɓangare na aibi kawai. Awul Muslim ko kuma bangare ainihin mai duhu dangane da giya ya zama to mutane ba sa ambatan kyawawan al'amura na giya da kuma amfanin giya to ina mu in dai haka ne wato ma'ana kenan masu wannan fahimta suna ganin dangane da abin da ya shafi giya in za ka ambaci giya to za ka ambaci bangare biyu ne za ka ambaci bangaren cutarwar giya sannan kuma ka ambaci bangaren amfanin giya wai al'umma ba su yi ittifaki ba a wajen taƙaita ambatan giya ta janibin cutarwanta idan al'umma suna ambatan giya suka ambaci cutarwa daga baya sai su ambaci ainihin bangaren amfanin giya din an gane wannan ko to wannan shi ne ke cewa to ina mu in dai ba a yi haka ba na'am aljawabu wala jawabi anan shine babu zalunci duk babu ainihin zalunci don ba a ambaci ainihin wato bangare mai kyau na giya ba ambatan aibi na giya nasiha ne ga al'ummar musulmi da kuma ta haziri ga al'umma da kuma nisantar da al'umma daga sharri da barna ko ba haka ba idan ya zama to malamai da suke magana game da giya sai ya zama to suna ambatan bangaren sharri ne kawai cewa a yi hankali da shan giya domin giya yana kusan da hankali giya yana kawo ainihin gaba tsakanin al'umma giya yana kawo bannan dukiya giya yana kawo kaza to malaman da suka ambaci wannan shin sun yi laifi amsa shi ne ba su yi laifi ba A'a malamai sun yi haka ne domin suna nufin nasiha ga al'umman musulmi da kuma tsoratar da su daga sharrin iya da nisantar da su daga ainihin sharrika da kwabarna na haka nan malamai suke mu'amala tare da 'yan bidi'a da bid'o'insu ko baka ba idan malamai suna ambatan 'yan bidi'a malamai sukan nisanci ambatan alkhairin 'yan bidi'a suna jimfaran sharrin bidi'a ne menene hikiman jimfaran sharrin bidi'a domin su nisantar daga al'umma daga ainihin fadawa cikin ainihin aƙidar bid'a su kuma tsoratar da al'umma daga ainihin mu'amala da ainihin bid'a din saboda hadarin bid'a din amma da za su faɗi alkhairin bid'a ba in ya zama to in suka ambaci bid'a za su faɗi alkhairin bid'a sannan kuma su zo su faɗi sharrin sa to wasu jama'a da yawa za su faɗa cikin bid'a saboda alkhairin bid'a din an gane wani ko to wannan shine dalilin da ya sanya malaman sunna idan suna so su nisantar da mutane daga bid'a kai tsaye suna dilfarar bid'a ne su yi rajin bid'a kuma su nuna wa mutane sharrin wannan bid'a din na'am domin lalle bid'a ya fi haɗari fiye da giya kuma ya fi tsanani fiye da giya ina fatan gani yanzu da mutum da mashayin giya da mutumin da yake zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yaya da mashayin giya da mutumin da yake karyata hadisan manzo Allah ba waye ba hadari wannan musulmi ne yana kan sunna amma kuma yana shan giya wannan kuma dan bid'a ne yana karyata hadisin manzo Allah ko wannan dan bid'a ne yana ainihin tsine wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kaga a mahanga na shari'a dan giyar nan ya fi dama dama dukan su gaba ɗaya barna ne shan giya barna ne amma kuma bid'a na zagin sahabban manzo sallallahu ya fi zunubi na shan giya bid'a na ƙaryata hadisin manzo sallallahu alaihi ya fi zunubi na shan giya an gane wannan ko na'am domin ita bid'a tana sanya tufafi ne na addini A gane ko ita bid'a tana sanya tufafi ne na addini idan dan bid'a yana yin bid'a menene ya dauka ya dauka addini yake yi ya dauka in ya mutu yana wannan bid'a shi dan aljanna ne shi misali na'am ولهذا كان تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda haka ya kasance tahzirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma malaman al'umma daga bid'a ya fi tsanani saboda nan bid'a ya dauka addini ne misali misali mutumin da yake maulidi yanzu ai ya dauka yana maulidi ne domin yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zaka ji ana cewa ana gayyatar masoya manzon Allah zuwa ga maulidi kaga shi kenan mutumin da ya je maulidi a tunanin shi da zai mutu a hanya dan aljanna ne shi amma mutumin da yake zina ko yake shan giya wato baya tunanin in ya mutu a in ya mutu hanya shi dan aljanna ne kai balma yana ma roƙon Allah Allah ya sa ya tuba kafin ya mutu shi mashayin giya haka nan mazinaci haka nan dan luwadi kai tsaye sun san cewa abin da suke aikatawa ba daidai bane amma shi dan bid'a shi yana ganin kai tsaye shi dan aljanna ne kai shi ne ma mutumin kirki misali an gane ko yawwa walaita min tasahibina bil bid'a yusbituna hada da ma a ce mutanen da suke sako-sako da bidi'a, da a ce sun riski wannan su gane bambanci tsakanin bidi'a da saman Allah don wasu mutane a tunaninsu suna ganin cewa zina da shan giya da caca da luwaɗi an gane ko suna ganin wato ya fi haɗari fiye da bid'a amma malaman sunna da suka yi kyakkyawan fahimta ga addini sun gano cewa bidi'a. ya fi sharri fiye da sabon Allah bid'a ya fi sharri fiye da zina fiye da shan giya fiye da caca da sauransu da ma a ce masu sakwa-sakwa da bid'a sun riski wannan sun gano cewa shi dan bid'a in yana bid'a shi fa ya dauka cewa zai iya mutuwa akan bid'ansa shi ya dauka jihadi yake yi ya dauka cewa lada yake samu akan wannan abun wallahu musta'an da Allah muke neman taimako ya zo a cikin sunan na abi dawud manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga daga ainihin magani wanda yake wanda yake datti magani wanda yake mai datti Imam al-Khattabi ya fassara wannan da cewa giya ake nufi da addawa'ul khabith da kuma naman ainihin dabbobi wanda ba a cin naman su a gane dabbobin da ba a cin naman su kaman irin su jaki irin su alade da ire-iren su to su ne ake nufi da addawa'ul Habis. haka imamul khattabi ya fassara a cikin littafin sa ma'alimus sunan na'am an karbo daga abi mas'udin abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kuɗin kare da kuma sadakin karuwa da albashin boka wani sadaki ne sadakin karuwa shine idan mutum ya yi zina da ita ai zai biya ta to wannan abin da ya biya shine ta. an gano wani ko manzo sallallahu alaihi ya hana sadakin karuwa ya hana bai bayarwa ya bayar sannan ita ma da aka yi zina da ita haramun ne ta karba idan ta karba ta yi laifi biyu farko ga laifin zina ga kuma laifin karban kuɗi domin zinan an gane wannan hai saboda ka ta dan rage makanta zunubi in ta yi zina kar abin da kanta amshi kuɗin sai laifin ya mata yawa ga zinan babban zunubi ne sannan karban kuɗin ma zunubi ne an fahimci wannan hai idan ta amshi guda biyun ya zama to manya-manyan zanubai guda biyu ne a kanta kamar yadda malamai suka ce wato mutumin da yake shan giya sai ya ga ɗan uwan shi na shan giya bai mishi nasiha ba laifi biyu yayi shi ba yana shan giya ba ga kwalban giya yana sha shi ma ɗan uwan shi na sha to a nan wajen in ya yi shiru bai yi nasiha ga ɗan uwan shi akan cewa shan giya ba shi da kyau ba ya yi laifi biyu laifin shan giyan da kuma laifin yin shiru akan barna da aka ce mara aminku munkaran falyugayiru biyadi an ware wanda zai wanda zai wannan magana an ce duk wanda ya ga barna daga cikin ku ya canza wannan barna da hannunsa hatta kai da kake shan giya din ga wani na shan giya to ka canza barnan da wancan yake yi shi ma wancan ya canza naka ina ba tan gane wannan su mutanen da suke shan giya an umurce su sashen su ya hana sashi mutanen da suke zina an umurce su namijin ya yi wa matan nasiha kefin zina haramun ne ita ma ta mai nasiha zina haramun ne kaga sai su daina shi ne ma'anar ayan nan da Allah ta'ala ke cewa bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq kaga tawasa ai tafa'ala musharaka ne inda sarfiyin an gane suka yi wa junansu wasiya da faɗin gaskiya wata wato bi sabr kuma suka yi wa junansu wasiya da hakuri an gane wannan ayi ashe kenan idan kana saban Allah sai kaga wani na irin saban sai kai shiru to laifi bi gare ka laifin saban da laifin shiru akan sako an gane wannan ayi amma in dai kai wa'azi tsakaninka da Allah kai masa nasiha to ka kubuta ta bangaren nasiha gare shi amma kana nan za a kama ka kan laifin shan giya ina fatan gani amma wasu mutane suna da tunanin cewa idan mutum yana yin zunubi to haramun ne yayi wa'azi yaya wannan tunanin duk mutumin da yake sabon Allah to haramun ne yayi wa'azi akan wannan sabon Allah idan malami ya san yana yin wani laifi to kada ya kuskure yi wazi akan wannan laifin shi haka abin yake to a ka'ida ko kana yin laifi ko ba ka yin laifi kawai in ka san abu haramun ne kawai kai wazi akan shi an gane wannan ko shine abin da Allah ta'ala ya faɗa Allah ta'ala bai ce wadda wasu na kafa hujja da ayar nan a ta'amuruna nasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun da kuma ayan nan da da ainihin annabin Allah yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma hakum an in uridu illa islah da wa ma tawfiqi illa billah an gani cewa ba wai ina nufin ba ne in saba muku zuwa ga abin da nake hana ku gare shi kawai ba komai nake nufi ba ce islahi daidai gwargwado to da wannan kenan idan mutum na sako haramun ne yi wa'azi haka ne abu a'a wannan ayan da yace wata wasau bil haqq da kuma ayan nan kanu la hauna an munkarin fa'alu ya nuna kenan cewa wato an fi so an fi ga duk mutumin da yake sako an fi so mutum in yana sako ya tuba ga Allah kafin yayi wa'azi an fi son haka amma in ba zai yiwu ba to kada kai shiru shi wa'azi in dai misalin ka nisanci sabon Allah wa'azin ya fi tasiri amma in kana yin sabo kuma kana yin wa'azi wa'azin bai tasiri amma kuma ba ana nuna kai shiru bane ka ci gaba da wa'azi a haka din domin ka kubuta ta wannan bangaren eh na'am wato a cikin sa ya zo cikin hadisi mafi sharrin sana'a shine sadakin karuwa da kudin kare da sana'an a ainihin abin wanzanci sana'an wanzanci me za mu ce akan wannan an ce sharul kasu mafi sharrin sana'a shine sadakin karuwa da kudin kare da kuma sana'an wanzanci kenan wanzami wanzanci haramun da ke rabu yaya abin yake ga wani hadisi ya ƙara fito da magana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kudin kare datti ne sannan sadakin karuwa datti ne sannan sana'an wanzami shi ma datti ne kaga an hana sana'an wanzanci na haramun ne ko eh? to shi ne kuma akwai wani abu dalha ne kowa ya wani daga cikin sahabban manzo sallallahu wanzami ne Abdullahi bin Abbas ke bamu labari cikin hadisi ingantacce cewa abu talha manzo Allah ya kira shi wannan abu talha din a da ya kira shi ya yi ma'annabi ya yi ma'annabi kaho an gane ku yake cewa da a ce wanzanci a wanzanci haramun ne da manzo Allah bai kira shi ya yi masa kaho kuma annabi ya biya shi ba an gane a zamanin manzo Allah akwai wanzamai kuma suna wanzanci sannan kuma manzo Allah bai hana su ba to menene ake nufi da da cewa kasbul hajjab khabis mun san da cewa samanul kalb khabis kudin kare khabis ne ana nufin haramun dan wani lokaci khabis yakan zama haramun cin kudin kare ka siyar da kare ka ci kudin kayi haram an gane wani sannan kuma sadakin karuwa da tuni shi ma sadakin karuwa menene haramun to sana'an wanzami da tuni shi ma sana'an wanzami shi ma mai haramun ne shi ma kalmar khabis a nan wajen tunda an maimaita shi a wajen uku a waje uku duk ma'anar su daya to shi khabis a nan wajen ma'anar shi abin kyama ne sana'an wanzanci abin kyama ne ba kowa ke iya yin shi ba kana mu'amala da jinin dan adam ne ina fata gano wannan to ba kamar misalin aikin unguwan zoma khabis Unguwar zoma wacce take karban ainihin haihuwa wajen mace irin yadda take mu'amala da jini ba kowace mace ke iyawa ba wannan ba ba kowa zai iya irin wannan abu misali abin kyama ne nan khabis a nan wajen ana nufin abin kyama ne wanda ba kowa zai iya ba kamar sana'an kwasan sana'an kwasan kashi khabis abin kyama ne abin da yasa aka fassara shi da wannan saboda kasancewar zamanin manzo sallallahu akwai wanzamai da yawa ko manzan Allah ya san da su bai hana ba shi ma yana kiran wanzaman ya yi mu'amala da su su zo su yi masa aiki kuma ya biya su kaga da wannan sai a yi janki tsakanin nasoshin tunda kalmar khabis yakan ɗauki ma'anoni da yawa yana ɗaukar ma'anan haramun yana ɗaukar ma'anan abin kyama ko ba haramun bane shi yana ɗaukar ma'anan datti duk ana kiran shi khabis an gano wani ko to sai a fassara shi zuwa ga abin da ya dace da da ainihin karina a gani malaman usulul fiqh suna shirin irin wannan dilalatul iktiran sun ce dilalatul iktiran da ifa na fasan gani ka gane wajen an hada su waje daya sadakin karo an ce khabir aka dauko wawul adab sannan kuma kudin kare da yi a abin khabir sana'an ce khabir to an yi amfani da kalmar khabis khabis alhali kuma wasu daga cikin khabis din ma'anansu daban da wasu ina fatan gane wannan to irin wannan idan aka yi adafin irin wayannan malaman usul fiqi sun ce ka dauke su akan ma'ana daya a ce lalle sai ya zama ma'ana daya fahimta haka mai rauni ne ana iya samun dilala na iktiran kaga shi ko ma'anan su kowanne daban-daban ina fatan gane wannan yauwa ainihin muwazana su ke kan to a ina aka samu muwazana a wajen sana'an hajjam eh to wajen sana'an wanzami wanzanci an ce khabis an ambaci bangaren kyamansa ba ambaci bangaren alkhairinsa ba ko ai ya kamata a ce an ambaci bangaren alkhairin da ke cikin wanzanci sai aka ambaci kawai khabis kawai yakan yiwu ya zamanto wato sadakin karuwa da kudin kare ya zama kila zuma ne da zuma za a biya su mutum zai iya siyan kare ya biya da zuma zai iya yin zina da karuwa ya ba ta garwan zuma na kuma zai iya biya da zuma a zai iya biya da dabino zai iya biya da zinari da azurfa kai an wawaita ainihin an wawaita ainihin doyi wari da kuma datti ga wasu sashe na nau'i nau'i na halal akwai abubuwan da suke halal ne a mahanga na shari'a amma an kira su masu doyi an kira su kuma datti an karɓo daga jabir Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cin albasa da kuma cin ainihin kurras wasu ce kurras nan kamar albasan nan da mai suna gadili wani albasa za ka shi fari haka ana magani da shi to wasu na ganin shirin kurra shi ma wani nau'i ne na albasa yana wari to sai bukata ya rinjaye mu sai muka ci daga wannan albasa da kuma wannan kurra din sai manzo salasalam ya ce duk wanda ya ci daga wannan itaciya mai doyi kada ya kusanci masallacinmu domin lallai mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi ɗan adam na cutuwa da warin albasa yana cutuwa da warin tafarnuwa da warin gadali misali to zalika mala'iku na cutuwa da shi to wajen jilala nan an kira tafarnuwa albasa gadali an kira su bishiyoyi masu wari masu ɗoyi a nan wajen an faɗi aibinsu ba su da alkhairi shin albasa ƙaramin alkhairi ke gare shi balle tafarnuwa balle gadili kaga duk nan gaba ɗaya suna da mai suna da suna da amfani sosai amma sai manzo Allah ya kira su bishiyoyi masu wari to a nan wajen an yi muwazana kaga ai wayannan abubuwa ne ma masu amfani to in ya zama to ma irin wayannan itatuwa wanda ma suna da amfani kuma na halal an kira su bishiyoyi masu wari ba a faɗi ɓangaren alkhairin ba to dan bid'a idan aka ambaci sharrin bid'a ba ambaci alkhairin ba an yi laifi kaga she min babu aula a ambaci bidi'a a yi shiru game da alkhairin ya zo cikin huduban amirul mu'minin Umar dan Khattab wanda kuduba wanda yake shahararre sannan sai Umar ke cewa sa'annan lalle ku ya ku mutane kuna cin itatuwa guda biyu ba na ganin su face dukan su dattine ne su itatuwa guda biyu ba na ganin su face ne dukan su dattine wannan albasa da wannan tafarnuwa din Hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya ji ainihin warin tabarnuwa ko warin albasa daga mutum a cikin masallaci yana umarni da wannan mutumin a fitar da shi zuwa ga can baki'a sai a kori mutum zuwa ga can baki'a in ya ci tafarnuwa ko ya ci mai ko ya ci albasa to amma a wannan zamanin idan ka je ka'aba wajen aikin hajji za ka ga ta ko'ina kana jin warin tafarnuwa larabawan nan da mutanen indiya da mutanen indonesia da mutanen kaza za ga wannan tafarnuwa ta marar a su an gane ko ka shiga jikinsu kusan jikin kusan duwa da tafarnuwa yake yi domin su kusan mafi yawan abincinsu masu yansa tafarnuwa saboda yanayin kasarsu to a cikin irin wayan nan halaye a cikin wannan halin waye da waye za a kora a bar wani in an ce za a kori mutane to mutane nawa za a kora Inda tafarnuwa ta riga ta ratsa su ina ba ta gane a ka'ida duk mutumin da zai zo masallaci bai dace ya zo yana warin tafarnuwa ba kusan su larabawan ma ba sa jin warin tafarnuwan junansu sun saba kai dan najeriya da ka zo wanda baka saba cin tafarnuwa ba kai ne zaka cutu kuma aikin hajji waje ne na na duniya wanda mutane suke zuwa aikin haji daga duniya misali to a wajen me ya kamata a yi da a ce kai za a nemi shawaranka da kai za a nemi ka me ya kamata a yi game da mutanen da ke cin tafarnuwa alhali sun san za a samu baki da suke shigowa cikin gari sannan bayan haka ma idan ya zama to su tafarnuwa ya rasa su to kuma me za su ce game da mala'ikun da suke cutuwa da tafarnuwa manzo Allah ya ce lalle mala'iku suna cutuwa da abin da banu adam ke cutuwa da shi yanzu za mu ce kenan abin da suka aikata sun yi daidai ko sun yi kuskure kuskure ne cin tafarnuwa mutumin da zai je aikin hajji ya zo yana warin tafarnuwa to gaskiya ya yi kuskure mai girman gaske to wani shawara za ka bashi kafin ya je aikin hajji ka ce mai ya daina cin tafarnuwa na wasu watanni domin warin tafarnuwan ya dan bushe a jikin shi sa'annan ya zo aikin hajji in dai ya san akwai wannan wari to ya nisanci zuwa aikin hajji da wannan wari domin idan ya je wannan aikin hajji yana da wafi wani ya ji wari ya masa Allah ya isa to Allah ba zai amshi wannan addu'a an gane wannan ko na'am sai Umar radiyallahu anhu ke cewa duk mutumin da ya ci wa'annan itatuwa to ya kashe su ya kashe warin ta hanyar dafawa ya kashe warin ta hanyar a dafa a dafa shi don warin ya gushi an fahimci wani ko su kaga anan wajen ya kira su bishiyoyi guda biyu in ji umar ya kira su me bishiyoyi guda biyu wanda suke datti me ma'anar datti a nan ana dafa haramun ya ce ya ce illa a la'arahuma illa khabisataini ba na ganin wa'annan itatuwa face dukansu datti ne su albasul wa da albasa da tafarnuwa an ji wanda kaga an kira su datti don ku san cewa don an ce khabis ba kowane khabis ne haramun yau wancan khabis na ainihin wanzanci ana dubin akwai sana'a ne ah, wanda mutum mai jin yan ba zai iya yi ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم wato faɗinsa da yake cewa saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi idan aka ambaci sahabbai na ku yi shiru abinda da ya fi bayyana daga wannan shine maganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku zaki sahabbai na wannan hani ne daga zagin ɗaya daga cikin sahabbai abin da yake wajibi a gare mu shi ne lalle za mu nema musu rahama daga an ambaci ɗaya daga cikin sahabban manzo sallam abin da yake wajibi a gare ka ka nema masa rahama saboda manzo Allah ya ce idan aka ambaci sahabbai na ku yi shiru kenan ba a ba ku dama a ambaci sahabbai ku ta kwakulo aibi ba Ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza an gane to wayannan abubuwa ko da yi laifin da ka faɗa din to Allah ta'ala bai ce ka kwakwaro wani aibinsa ba abinda Allah ya ce ka nema masa rahama shi sahabin nan mutum ne shi kuma mutum tara yake bai cika goma ba babu wani mutum wanda yake masumi sai dai manzanni kawai to ka sahabbai sun ba da gudunmawa mai tsoka don ci gaban musulunci sun ba da gudunmawa mai tsoka wajen yada addinin musulunci a duniya baki daya babu abin da ya kamata mu aikata gare su face mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ba su lada mai yawan gaske akan gudunmu wanda suka bayar wajen yada addinin musulunci a duniya to wannan shine aikin mu shine ma'ana mu nema musu rahama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma mu nema musu gafara ya Allah ka gafarta musu mu ringa yin wannan addu'a eh shi ma wannan ba wai mun yi da ka bane da kada wani ya ce to ah, sahabbai sun yi laifi wane da kuma yake a nema musu gafara sahabbai sun yi laifi me yasa ba za mu faɗa ba sai mu ce Allah subhanahu wata'ala shine da kansa ya umurce mu da hakan eh Allah ne ya umurce mu cewa sahabbai babu aikin da ya bamu a kansu face mu nema musu gafara face mu nema musu rahaman Allah subhanahu wata'ala shine Allah ke cewa wa'annan da suka zo min ba'dihim ai bayan muhajirun da ansar suna cewa ya ubangijin mu gafarta mana da kuma ƴan uwanmu da suka riga mu imani ka gafarta musu ya Allah gafarta mana ka gafarta wa muhajirun da ansar domin sun riga mu yi imani ina fatan gane wa ya samu wannan aiki Allah to menene ya sanya Allah ya ce a nema musu gafara Allah ya ce a nema musu gafara don ya san mutane ne su za su iya yin laifi ko Allah ta'ala bai ce wa'annan da suka zo bayan sahabbai suna cewa Allah ya tsire wa sahabbai ba ko suna ainihin kafir ko kuma suna kafirta sahabbai ba da ka ce wa'annan da suka zo bayan su mutanen kirki aikin da aka ba su shine su ce ya Allah gafarta mana kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani kenan wannan ya nuna cewa sahabbai suna iya yin kurakurai kamar yadda shekul islam ibn taymiya yake cewa suna iya aikata kaba'ira kamar yadda suke aikata saga'ir ina ba san gani to kaga ashe kenan tunda suna iya aikata wayannan manyan zanuban sai kuma Allah ta'ala sai ya baka aiki cewa ban ce ka ringa zagin su ba ban ce ka ringa tsine musu ba abinda na aikin da na baka ne kawai ka ce ya Allah gafarta mana sannan ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani kuma wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya a cikin zukatanmu mu kiyayya da hasada ga waɗanda suka yi imani ina fatan gane wannan kenan ka san muka duba ayan kuma ayan na magana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka riga mu yin imani kada ka sanya mu zamanto ƴan shi'a ya Allah shi ne ma'anar ya Allah kaka sa mu zama 'yan shi'a bi ma'ana kaka sa mu zama to mutanen da za mu zo muna zagin waɗannan mutane muna aibanta su muna kafirta su Shi ne wala taj'al fi qulubina ghillan lil na amanu domin su 'yan shi'a kamar suna bakin cikin irin darajar da Allah ya ba su ne to sai ya sanya su ba su da wani aiki ga game da sahabbai face tsinuwa ba sa ambaton wani abu na alkhairin sahabbai alhali kuma Allah ya ce dai a ambaci alkhairin su a kau da kai daga kurakuransu na'am kuma Allah ta ah, kuma na'am kuma mu kame harsunanmu mu kame mu. game da mummunan magana game da sahabban manzo sallallahu alaihi sallam, in za mu yi magana kan sahabbai kada mu faɗi wani abu sai alkhairi in dai za ka faɗi wata magana na sharri ga sahabi mafi alkhairi kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in ko za ka yi rubutu ka rubuta mummuna abu kan sahabbai to mafi alkhairi gare ka ka bar wannan rubutu wannan rubutu ya zama to shari a gare ka kuma abin da yake wajibi a gare mu mu ba da kariya ga sahabban manzo sallallahu kuma mu yi raddi ga duk mutumin da yake tawaye ɗaya daga cikin sahabbai idan mun ga wani mutum yana aibanta abubakar ko yana aibanta umar kai ko yana aibanta mu'awiyar bin abin su fiya biyar an to mu tsaya an gane ko mu yi masa raddi kada mu kyale shi eh mu bata maganarsa domin maganarsa ya saba ma aƙida ingantacce in kaga mutum kowane ne shi ko da yana da awon shi ahlus sunna ne kaga yana bata ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to ka san cewa lalle wannan mutumin ba dan bid'a ne shi lalle wannan mutumin ya zo da aqida wanda ya saba ma aqida ta ahlus sunna wal jama'a a shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama a cikin littafinsa al-aqida al-wasiliya yana cewa cewa abinda aka ciranto game da sahabbai eh abinda aka ciro cewa sahabbai sun aikata dan akwai ruwayoyi wanda ake dangantawa zuwa ga sahabbai sahabbai sun yi kuskure iri kaza sahabbai sun yi zunubi iri kaza sahabbai sun yi kaza to abin da aka to game da sahabbai cewa sun yi laifuffuka in ma ya zama to bai inganta ba idan mutum ya kawo cewa sahabi ya yi laifi farko dai abin da ya kamata ka fara bincikawa isnadin wannan magana shin wannan abin ya inganta ta bangaren isnadi a gano wani ko na eh yana daga cikin ƙarya da kuma abubuwan da yake an cusa miyagun mutane kamar yahudawa sun cusa don su bata sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to abin da ya inganta daga cikin sa eh, kasancewar su mutane kasancewar su ba ma'asumai ba za su iya yin laifi to abin da ya inganta cewa sahabi ya yi laifi to ka ɗauka cewa sahabin ya yi ishtihadi ne ya kuskure an gane ko sahabi yana iya yin ijtihadi ko kuma mujtahidi yana iya yin ijtihadi kaga zahirin ijtihadin zunubi ne kamar an taba samun Abdullahi bin Abbas ya bada fatawa cewa babu riba sai a cikin nasi'a babu riba sai a cikin ma'ana, babu riba sai a cikin riban jinkiri kawai amma ribar fadl babu laifi akan shi kaga wannan ijtihadi ne na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma hitar tarjumanul qur'an ko ka ba yayi ishtihadi ya kuskure kaga zahirin wannan ishtihadi zanubi ne amma shi mustahidi kasancewan ba da gangan yi ba yayi kokarin neman gaskiya ne ya samu zamiya zai ma samu lada ne an gano wani ko abinda sahabbai suka aikata wanda zahirin shi kuskure ne ko zunubi ne wato malamai suna daukar shi a matsayin sahabban nan sun yi ishtihadi ne suka yi kuskure dan mutane ne masu kyakkyawan manufa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi mubaya'a gare ka karkashin itaciya kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na alkhairi kaga shi mutane ne masu kyakkyawan manufa mutane ne masu nufin alkhairi idan kaga sun fada cikin wani abu wanda zahirin shi kamar zunubi ne to kai musu kyakkyawan manufa zannu bil mu'minina khairan laula in mu zanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkun mubin na'am shi mustahidi idan ya dace yana da lada biyu idan ya yi kuskure yana da lada ɗaya yanzu mai za ka ce game da annabi musa alaihi salam lokacin da ya dawo daga karbo a taura yana dawowa sai zo ya tarar mutanen shi na bautan gunki a lokacin nan akwai allon a taura a hannun shi littafin allah amma da ya ga suna bautan gunki bai san san da ya yi wurgi da a taura ɗin ba kaga dai wurgi da littafin allah zahiri ai laifi ne amma yanzu za ka iya jingina laifi zuwa ga annabi musa la Bai faru ga annabi musa annabi Musa lokacin da ya ga ana boton gunki hankali shi ya kushe bai san san da ya wurgar da wannan abun ba saboda ya rude mutanen da ya basu akan tauhidi mutanen da ya basu akan gaskiya ya dawo ya ga gaba daya duk da awashi ta rushe A gane wannan ko sai ya yi tsananin fushi sai sa Allah ya ce wa raja Musa ila qaumihi gazabana asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga mutanensa yana mai fushi mai tsananin bakin ciki da damuwa ala bi sama khalaqtumuni min ba'di ko kaga wannan yana nuna mana mutumin kirki kana iya ganin ya aikata wani abu to sai ka duba mai aikata wannan abun wane ne shi mai aikata wannan abun abin da ya fi rinjaye ga wannan mutumin shine kirki to kullum ana daukan al'amarin mutumin kirki zuwa ga kirkintaka sai dai idan an samu dalili akan sabanin haka tunda da dai sahabbai mutanen kirki ne sai kaga wani abu ya faru gare su na zunubi to kai musu uzuri alal kalli abin da zaka yi shine kai musu addu'a Allah ya gafarta musu wannan kurakuran dan Allah ya saka wannan aikin ko na'am wa aidan min al-qada'i to kuma su sahabbai duk da cewa suna iya aikata ainihin kaba'ir da sagair amma kada ka manta sahabbai suna da wani irin falala abinda zai iya zai iya lullubewa kuma ya kulle duk abin da ya faru ga sashen su na kuskure a gare suna za ka iya ganin sahabi ya yi zunubi to amma zunubin da ya aikata yana da abin da zai kankare mai wayannan zunuban a gare can inda Allah ke cewa innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lalle wayannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah kaga farko da imani lokacin da imani ke da tsada ga hijira lokacin da hijira ke da tsada ga jihadi lokacin da jihadi ke da tsada na awaw wa nasaru ga kuma wanda suka tattaro muhajirun suka taimake su da Allah ya ce ulaika humul mu'minuna hakka wa'annan sune mu'minai da gaskiya an gani? to kila kace sun sun yi zunubi iri kaza sun yi zunubi iri kaza a waje kaza sai Allah ya ce to lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da kuma arziki mai girma shi ma gafara sai Allah ya kawo shi na kira zai nuna ma girman gafara sannan arzikin da za a ba su sai Allah ya kawo shi na kira zai nuna ma ba karamin arziki bane arziki ne wanda Allah kada ya san sirrinsa ina zan gane wannan kaga sai Allah ya nuna sahabbai suna da abin da zai kankare musu zunubansu na irin imani da Allah da hijira da kuma jihadi wanda sauran mutane ba su da irin wannan misali da kuma inda Allah ke cewa wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu tace wa kullu wa'ada husna dukkan su gaba ɗaya Allah ya musu alƙawarin mafi kyawun sakamako shi ne aljanna an gane to kaga Allah kuma yana cewa innal hasanat yuzhibuna sayi'at Lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da mai munana ana ittaqilla haisu ma haisu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasana tamuha wa khaliqin nas bi kulli hasan ko kaga an ce ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummuna dan ya share shi to idan ya zama to mu idan muka aikata kurakurai in muka aikata alkhairi sai alkhairi dan ya shafa wancan kurakuran to su wa suka fi cancanta su samu wannan dama an ce innal hasanat yuzhibuna sayi'at to irin hasana ɗin da sahabbai suke da shi yana da yawa wanda zai iya kankare ainihin kurakuran da suka aikata na الرسول Allah sallallahu Alaihi Wa Sallam ya yi magana game da babban sahabi Hadib bin Abi Balta'a lokacin da ya ijtihadi ya rubuta wasiƙa ga mutanen Makka mutanen Makka lokacin da zai yi hijira yana da ainihin dukiyoyi yana da gidaje a lokacin nan ya bar dukiyoyinsa ya bar ainihin kaddarorinsa da zai hijira ya bar su a hannun wasu mutanen makka wanda sauran sahabbai sun yi asarar dukiyarsu sauran sahabbai an kwace musu dukiyoyi an kwace musu kaddarorinsu amma shi ba kwace mai dukiyarsa ba ba kwace mai kaddarori ba wasu daga cikin mutanen makka sun rike mai kaddarori shi da dukiyarsa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim kaga an fitar da su daga gidajensu kuma an kwace musu ainihin kaddarorin su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika hum sadiqun to shi din nan ya ba dukiya to a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke shirin ya yaki mutanen makka sai shi hadif yana so a ci gaba da rike mai dukiya domin kada su ji labari cewa gashi nan shi ma ya zo zai yaƙe su an zo za a yaƙi har da shi a cikin yaƙin to yana tunanin idan kafuran sun gai za su to kai da muka rike ma dukiya har da kai za ka taimaka a yaƙe mu to mun kwace dukiyar to in kai ne ya za ka yi kana da ainihin rijiyoyin mai sun rike ma kana da ainihin gwalagwalai masu yawa su rike ma da biliyoyin dukiya kana da kamfuna kamfuna su rike ma sai kuma gashi yanzu za a yaki wayannan mutane da suka rike ma wannan abu yanzu za ka shiga yakin kai sai kai asarar duk wannan dukiya kana da juriyar da za ka yi haka ko za ka ɗanyi wani ƙoƙari don ka nuna cewa kamar yakin kamar da dan su ɗauki su ɗauki yakin ya ɗauki ihtimalin ƙila an tilasta maka ne to shi wannan bawan Allah sai ce bari ya ɗanyi wani ijtihadi domin su kafiran su dan cire hankalin su daga gare shi shi ne sai ya aika musu da wasiƙa cewa ga muhammadu nan da mutanen za su yaƙe ku ku shirya ina ba ta gano wannan to wannan shi ne abin da ya aikata a lokacin da ya aikata sai Allah ta'ala sai ya yi wahayi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa haɗin bin abi balta'a ya tura wata mata da wasiƙa kuma wasiƙa ta boye shi a cikin jikinta za ta kai ma ainihin kafiran maka a lokacin shi ne manzan Allah sallallahu sai ya tura Aliyu bin Abi Talib cewa ya je ya kwato wannan wasiƙa shi ne aka ji aka samu wannan mata cewa ta fito da wannan wasiƙa sai matar ta nuna ai babu wani wasiƙa ya ce wallahi ki fito da shi ko a yi miki tsare shi da ta ga babu sarki sai Allah sai ta fito da shi a nan shi ne aka ɗauki wannan wasiƙa aka kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga shi hati bin abi balsara ya rubuta wasiƙa ne zuwa kafiran makka yana nuna musu ga muhammadu nan zai zo ya yaƙe su an gane wannan ayi sai sahabbai ga baki ɗaya suka yi masa lamba manya-manyan sahabbai suka ɗauke shi a matsayin munafiki Ga ce wannan munafiki ne hukuncin shi ma kisa kawai a kulle mishi kai na ba gane na'am a lokacin da aka zo da wannan wasiƙa aka karanta ga Umar ɗan Khattab ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga Hatib bin Abi Baltaha sai manzo sai Umar ya ce ma annabi ka bar ni in sara wuyan wannan munafiki ya rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai baka sani ba ya kai Umar baka sani ba wato tabbas Allah ya yi tsinkaye wannan la'alla a maganar Allah ta'ala yana zuwa ne ta haƙiƙi wato tabbas Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar sai ce musu ku aikata abin da kuke so kuka ga dama haƙiƙa na gafarta muku su mutanen badar su mutane ne na musamman wato dukkan su da suka je wannan yaƙi Allah ya gafarta musu zunubansu to aka hatim bin abi balta yana daga cikin su to ya kasance wannan sahabi yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar shi wannan sahabi din abin da ya aikata ba wai da gangan yayi ba domin lokacin da ya rubuta wannan wasiƙa sai manzo Allah ya ce ya kai haɗin me ya sanya haka aikata wannan abin da ka yi shi ne sai bayani ce ya rasulullah wallahi ni na riga na kudirce a cikin zuciyana na riga na yarda cewa ko na faɗi wannan sirrin ko na ɓoye Allah ya yi alƙawarin zai taimaki manzansa yau na ni abin da na kudirce wato ko da na faɗi sirrin wannan sirrin ba zai sanya a fasa samun nasara ba shi a tunanin shi bari ya jam'in abubuwa guda biyu ga samun nasara na musulmi da za a samu ko da ya faɗa sannan kuma ya kwato dukiyar shi ba zai asarar dukiya ba shi a irin nashi tunanin ne kamar kuma a ga hakika ya yi kuskure abin da ya aikata ga hakika kuskure ne shi sa daga baya lokacin da umar ya ce a kulle mishke annabi ya hana annabi ya ce ya halarci yakin badar kenan mutanen da suka halarci yakin badar zai iya yi wasu aikata kaba'ir ko gayar amma kuma saboda girman abin da suka aikata da gudunmu wanda suka ba musulunci ana kankare musu zunubansu an gane wannan ko Shin Allah ta'ala ya saukar da aya zai ya nuna cewa abin da ya aikata kuskure ne amma fa har yanzu yana da imaninsa har yanzu shi ba munafiki bane kamar yadda Umar ya faɗa magana da Umar ya faɗa cewa munafiki Umar ya yi kuskure Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ya ko da kuka imani kada ku riki makiyina makiyinku ya zama masoyi. kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum an an tu'minu billahi har zuwa dai karshe kun gano sai Allah ya nuna haɗin din nan yana da imani har yanzu wato ijtihadi yayi a irin tunanin shi cewa daidai yayi alhalin kuskure ne misali shine ibnu taymiya yake nuna mana cewa sahabbai suna iya aikata kaba'ir da kuma saga'ir amma suna da hanyoyin gafara wanda mu bamu da shi kaga dai shi wannan ya halarci yakin badar wannan kawai halartar yakin badar kawai ya baka dama kai dan aljanna ne kawai kana jiran mutuwa ne kawai an fahimci wannan ko yawwa قال على a ƙaunance a tabbata da lafiya a da farko dai muna godiya ga kwamfi na wannan matsalaci sanda muka fara aiki matsalaci a can su matsalaci da muke tunani za mu tafi ba mu karatu wannan matsalaci ya ɗauka aron kafin kai ga magana kuma sai ga ɗan uwan malam da su ya zo da magana da yin dole a kuma su tafi na goyon baya ɗari biyu da ɗari inda ya kwanta ba a kama suna yi ولا أقول لا لا لا Allah ya yi da zama da ya shi an ba ku da ba abu da biyu akwai rasuwa tsarin wannan lokaci da fara jinya an ya ji a kaduna Allah ya gafarta ma mara shafi mata shi Allah ya ke shi da uku ba a wuce ya bane abin da muka saba inda sha uku ga watan ɗaya shekara su biyu sha ɗaya na ba a dawa sai da dawa ba a dawo ba a yau ko ba a dawo ba saboda haka da muka saba kewayawa muna tara karin jiki domin kare martabar wannan karatu da wani abu da ya kama da haka farashin kasa a da wani inda muka ce ba a yi ba da wani karɓi wani ba dole suke neman karo da titi da sunan mu. Sura kamar da Ismail ne da aka saba da mana addini yadda aka saba da mana jin mutum a bayan malam Muhammad ya su zamu yi waya kowa ko ya nuyi da Allah ba da shi ba shi ba sai abu na ko na kashi shi ne yanayin da ake magariba da wuri kowa ko ya samu ya je gida ya zamu kiyaye Allah ya yarda za mu zo da wuri ba a samu ba a samu da za mu dinga zuwa da wuri Allah ya yarda ba da mu saboda na da wuri kowa sama waɗanda ke ruwa da shan da kyau a da zai nan amma suna Allah ya ga mu zo da ni awa kuma a tashi kowa da ta tambaya ce guda cewa yake yi a gobe ma mun wara yin sallah a gobe ya da suna a gobe sun saboda haka sai ya bi su ta ƙara ta rakowi biyu a sallah da raka a ta bai shi a nan shi ne biyu da zai tashi da ciku zai ko ne a zaune ko a tsaye. kasancewan ai shi yanzu yanzu ya rabu da liman ai da dama ya zauna ne saboda liman ya zauna to shi kuma yanzu lafiyar shi lau a in zai in zai rama sauran raka biyu zai rama ne zai miƙe ne ya rama raka biyu an gane to wannan shi ne insha Allah ya muna Allah muke roƙo ya biya maka buƙatar ka na alkhairi haka nan duk sauran uwa da suke da wata buƙata su ma muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu buƙatar su na alkhairi. بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا